A jiya Laraba 11 ga watan Nuwambar 2020 ne wasu 'yan hamayya da suka hada da 'ya'yan jam'iyyar MPN kishin ƙasa da RDR canji da Model Lumana suka shigar da wannan ƙara a bisa buƙatar ganin kotun birnin Difa ta gudanar da bincike domin tantance sai hancin takardar da ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazum Muhammad ke amfani da ita a matsayin shaidar zama ɗan ƙasa. Dan takara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa kusa a jam'iyyar MPN kishin ƙasa Muhammad Tarciku shine jagoran waɗanda suka ƙaddamar da wannan yunkuri. Jam'iyyar Pendes Tarayya dan takaran shi mun gano wasu abubuwan da ba su dace ba busan takardun shi shine muka tuntubi abun nan procreate na difa muka ce mishi ku diba ku gani akwai masana cikin wa'annan dan a yi zabe lahiya kowa a kare hakkin shi kowa ya zama karkashin doka. To Malam Tar menene abubuwan da kuka ce kun gano a cikin takardar tasa ta certificate de nationalité? Akwai inda aka hidda takardun da wa'ansu kotuna lokacin da lokacin da ake hudda takardun babu su da wa'ansu dai abu ire-ire haka na wanda dai an tabbata mun rubuta su eh, busan busan assignation menene abin da ku kuke bukata a zahiri A ah, mu muna so ne a bincika a diba takardun nan akwai wa'ansu masaloli wanda deja mun yi mun rubuta su busa cikin dokiman na assignation kin da muka aje a kotun difa. Procurer zai diba in sun dace daidai ne da doka ko ba su dace da doka ba. Da yake mai da martani wani na hannun daman dan takarar jam'iyyar ta PNDS Alhaji Mai Bukar ya ce ba su da fargaba a game da wannan yunkuri na 'yan adawa. Su wanda suke faɗin wannan maganan mun yi imanin cewa karnukan farauta ne. su da kansu watakila ba su ma sa abin da suke haɗi ba an sa su ne kuma wanda suka sa su sun san babu gaskiya da su su huto su haɗi hakanan kin mana kuna zargin akwai dalilan siyasa ne cikin wannan al'amari a haba akwai akwai siyasa wannan wannan maganganun nan na cikakken zama dan kasa ba yau aka fara shi ba ina tuna a lokacin da aka zabi Muhammad Usman an ce shi ba ɗan Nijar bane haka tan shi aka ce ba ɗan Nijar bane kai yau Muhammad Isu an ce shi mutumin Burkina Faso ne wai da Allah dan Annabi akwai wani garke ne a Nijar kin nan wanda mudda in ba a cikin shi aka haihe ka ba kai ba cikakken dan kasa bane ukun nan wanda na zana muku wanda aka ce ba in kasa bane su ne wanda yan Nijar suka taba zaben su sauran ba mu sani da suka suka zama shugabannin kasar Nijar ba kenan yau don an ce bazin ba dan Nijar ba ne mu wannan ba zai tara mana hankali ba illa ya ƙara mana ƙarfin gwiwa a cikin tahiyar da muke a ranar 19 ga watan nan na Nuwamba ne ake sa ran kotun ta birnin Difa za ta bayyana matsayinta a game da wannan ƙara a zaman da za ta yi a daidai lokacin da kotun tsarin mulkin ƙasa a nata bangare ke aikin tantance takardun 'yan takarar da suka cancanci shiga zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disambar 2020 Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.